da aka fi da shida bayan ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma zuwa Madina ina da cikin suratul Safat a cikin karatuwa ta aya ta ɗari da ashirin da tara za mu tashi wa inna riyadu da ɗan musulmi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم hadisi na wanda haka Allah ya ce wa inna iliyar da min al-mursalin lalle annabi iliyar shi ma yana cikin manzanni iliyar ko iliyasi sunan shi wasu annabi da shi annabi ibrahim amma da abubuwan da suka zama lokacin da shi annabi ibrahim da inganta ba za ka annabi iliyar da ban annabi ibrahim da ban وإن الكتاب لمن المرسلين لدي أن الكتاب شيما إلى تكمل ذنبه yayin da mutane ne in kawai da mummuni ana da tsakon lokacin da ya yake mutane ne shi ba za ku biyo kocin Allah ba ba za ku samu takwa ba ya kamata ku zo da wata a kai kuke bota ku bota wa Allah ku biyo kocin shi ya ku hanzar kuma da ya hana ni ku cike bota ba sai ki a tare kuna ba nan yanzu kuna bota hukuncin ba a lokacin da yake ba a kusan da sun shi ba a baka sun hukuncin da suke bauta ko suna cewa mace ce amma da kuma mace ko dukiye suna shi ba'al shi ne a kan da kuna ba'al da kuna kira ba'al da rashin abin da kuke kira wata farko na hannun da ma'aikata wanda ya mafi kyawun masu halitta wanda shi fi kowa iya halitta shi ya halicce ku ku bar shi ku dinga bauta magunki kun ga kira zuwa ga tauhidin uluhiyya ta hanyar tabbatar da tauhidin rububiyya cewa yanzu kuna kiran gunkin ba'al ku bar mafificin masu halitta kun ga gunkin ba'al baya halitta zaka ayoyin suna nuna cewa wanda ke halitta shi ya cancanta a bauta ma za ka ce Allah ya ce Allah a harshen shi annabi iliyas sai annabi Ilyas ya soki mutane ne shin yanzu kuna bauta ma gunkin Ba'al ku ban mafi kyawun masu halitta wane ne mafi kyawun masu halitta in ba ku gane ba yace Allah rabbakum Allah ubangijinku Allah wannan da ya halicce ku Allah wannan da ke arzita ku Allah wannan da ke tasarrufi cikin lamuranku shine ubangijin da ya halicce ku shine kuma mafi kyawun masu halitta wa rabba abaikum da kuma ubangijin iyayenku al'awwali na farko da ku da iyayenku na farko da kakannin ku duk Allah ne ya halice ku bai kamata a ce kun tafi bautar wani abu ba kun babbauta Allah to duk wannan kiran da ya musu irin kiran da waɗancan annabawan da suka gabata suka wa mutanen su ne dukkanin annabawa kwacewa yana kiran mutane ne zuwa ga tauhidi yana kiran mutane ne zuwa ga kaɗaita Allah to shi ma annabi Ilyas abin da ya yi kenan wani ya iske suna bautar lata da uzza da manata wani ya iske suna bautar bishiya kamar annabi shu'aibu wani ya iske suna bautar gunkin ba'al wani ya iske suna bautar wasu gumaka daban amma dai kowa abin da ke kiran su ala tattaquna ba za ku ji tsoron Allah ba ba za ku bi dokokin Allah ba ni yasa kuke bauta ma ba'al ku ba mafi kyawun masu halitta wannan ya nuna kamar yadda muka karanta a baya kamar annabi sallallahu ya ce annabawa addinin su ɗaya ne shari'a ta bambanta babu wani annabi da yake zuwa ko wani manzo ya iske ana bautar wani ba Allah ba ya ban mutane ne akan haka zai kira su me yasa ba za ku bauta ma Allah ba me yasa ba za ku bauta ma Allah ba amma mutane shi kamar sauran mutanen da suka wuce Allah ce fa kallabuhu da suka kayyata annabi kallabuhu fa innahum la muhdharun illa ibadallahi al-mukhlasin Allah ce fa kallabuhu sai suka karyata shi kamar yadda mutanen annabi Nuhu suka yi kamar yadda mutanen annabi Ibrahim suka yi kamar yadda mutanen annabi Musa suka yi da annabi Isa da annabi Musa da annabi Harun da suka gabata akazzabuhu su kuma fa innahum lamukbaruna su kuma suna cikin wa'in za a sawa wuta wuta za ta kasance makomar su kamar yadda ta kasance makomar waɗancan annabawa kuma mutanen waɗancan annabawan da suka kai kayyata manzanni ta laki illa ibadallahi al-mukhlasin sai fa bayan Allah wayanda aka tsarkake haka Allah ke ta gaya muna annabawan da suka wuce bayan Allah wayanda aka tsarkake wayanda ba su yadda suka shiga bautar gumaka ba ba su yadda suka shiga bautar wasu bayi na Allah ba ba su yadda suka shiga bautar son ransu ba su tsaya ga bautar Allah to wa'annan an tsarkake su za ka muna roƙon Allah ya tsarkake mu ka ayi wasa da roƙon Allah shari'a da roƙon Allah tabbata akan tauhidi Allah ya ce illa ibadallahi al sai bayan Allah wa'inda aka karkace yalla ce wata rakna alaihi fil akhir wata rakna alaihi fil akhirin salamun ala ilyasin inna kadhalika najzil muhsinin innahu min ibadina al-mu'minin sai Allah ya ce illa ibadallahi mukhlasin sai bayan Allah wanda aka tsarkake su ɗaya ba su shiga bautar gunki ba kuma su kadai za a tsarkake suwa daga wuta wata rasna alaihi fil akhirin sai muka ban mai kyakkyawan ambato a mutanen karshe da an ce annabi Ilyas sai a ce alaihi salam shine salamun ala Ilyasin amincin Allah ya tabbata da Ilyasin Ilyasin da Ilyas suna ɗaya ne kuma da cewa Mikal a ce Mika'il jibril jibra'il ne da aka ilyas Ilyasin ko Ilyasin ana cewa da fata ana cewa da kisra salamun ala Ilyasin ko suna cewa a'a Aliyasin yake kuma annabi salasala ake nufi iyalan gida annabi wannan kun fasara ba ta da ƙarfi cewa iyalan gida annabi aka nufi don an ce aliyasin me dalili don da aka ce Yasin da annabi ake tudu wannan bai inganta ba ya ɗaya daga cikin fassarori da aka yi ma salamun ala iliyasin sai in ce salamun ala aliyasin ba aliyasin ba ba iyalin gidan annabi sallallahu ba shi dai annabi iliyasin shi ake ce ma iliyasin inna kadhalika najzil muhsinin hakika yadda kuka ga haka haka muke ifaka ma duk wanda ya kyautata wannan bai takaita kadai ga annabi Ilyas ba innahu min ibadil mu'minin lalle shi annabi Ilyas yana cikin bayan mu'minai kamar yadda muka faɗi an faɗi martaba mafi karanci domin farko Allah ya ce wa inna Ilyasa la min al-mursalina don haka min ibadil mu'minin wannan sifa ce mafi kasa mutane su fahimta su lura ta duk wanda ya imani zai shiga cikin cikin wannan abin da Allah ya yi na cewa inna ka zalika na duk za ka yi da aka riya cewa mutum ne inda aka aiko ya iskin mutane ne suna bautar wani gunki da aka ce ma ba'al ko kuma ba'ala bakka ya kira su zuwa ga bautar Allah ba su an mai ba Allah ya halakar da su wannan akan kasance sa annabi Ilyasin malamai suna cewa yana nuna cewa ba zaman mutum akan gaskiya yake sa ba an samu don shi mutane ba su bi shi ba shi mutane ba su bi shi ba yana cikin wallabiya wa laysa ma'ahu ahad da ya zo ya kira ya kira mutane ba su bi shi ba sai Allah ya ce fa kazzabuhu suka ƙarya tashi fa innahum lamubaruna kuma suna cikin wanda za a cikin wutar jahannama Do haka illa ibadallahi muslasina musulmin ce istisna'un munqati ne watan bayan Allah waɗanda Allah ya tsarkake waɗanda ba cikin mutane annabi Ilyas ba wata generally mutane ne mutanen da Allah ya tsarkake su suna kasancewa cikin mutanen da za su shiga aljanna ba su cikin wanda shiga wuta don haka don mutum yayi da'awa in yayi da'awa akan yadda musulunci ya tanada akan yadda alkitabu wa sunna suka ce yayi ko da babu kowa da ya yarda da shi ko da babu kowa da ya imani da shi ko da ya shiga ƙauyukan da ake zuwa musuluntar da mutane bai san musuluntar da su ba to wannan bai rage komai daga lada kai kuma bai rage komai daga kasancewa daidai yake annabawa wasu su mutum ɗaya ya imani da su wasu su mutum biyu sun imani da su wasu su babu wanda ya imani da su wasu su ƴan mutane ƴan kaɗan suka yi imani da su don haka sai Allah ya ba mu labarin annan bi na gaba ya ce wa inna lutan la minal mu'tadin inna lutan la minal mu'tadin إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين الله يقول إن لوطا لمن المرسلين hakika annabi lutu shi ma yana cikin manzanni in najjaynahu wa ahlihi ajma'in lokacin da muka tsarsar da shi da iyalai ne gaba daya lokacin da azaba ta zo ma mutane ne illa a fil ghabiri sai wata tsohuwa ita ce mata ta da aka bari cikin wanda aka hallaka saboda me saboda ita ba yi imani da shi ba ita tana cikin wanda ke hada kai da wanda ba su imani da shi ba ana cuta mai da Allah ya tashi sai Allah ya halakar da ita cikin wanda aka halakar Zaka kusancinka da mutumin kirki idan kai ba mutumin kirki ba baya amfanar da kai. Kusancinka da mutumin kirki yana amfanar da kai ne idan kai ma mutumin kirki ne. Amma in ka kasance kan kangarare, ka kasance wanda ya kibiya Allah ko komi kusancin ka dan shi annabi sallallahu alaihi tara mutane ne ya ce musu ya fa amma wa khassa ya haɗe gaba ɗaya ya kira Qurayshawa ya kira Bani Hashim da ya kira su gida gida ɗaya bayan ɗaya ya ce ku yi aiki aikin ku ya tsarsa da ku fa inni la uzni ankum min Allah shay'a ya kawo ga ya faɗi mata binta Muhammadin salini min mali ma shi la uzni anki min Allah shay'a ya ce Fatima iyan annabi Muhammadu ki tamban daga dukiyata duk abin da kike so ba ni wadatar da ke daga komai daga Allah in baki bi Allah ba kuma na na Fatima ta bi Allah haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya wadatar da ita har ta kasance ta ce shugaban matan aljanna kasancewa ta shugaban matan aljanna na farko ta bi Allah na duk kusancinta da annabi sallallahu alaihi wasallam amma kan'ana shi ma dan annabin Allah ne dan annabi nuhu ne cikin ulul azmi min ar da bai shiga da bai bi Allah ba ya kasance cikin aljanna bai kasance cikin aljanna ba kusanci ne da annabi nuhu bai amfana mai ba zaka ita ma wannan Allah ya ce tsohuwa ta kasance cikin waɗanda aka halaka ta kasance cikin halakakku domin bata bi bata bi mijinta ba zaka ka mai kusanci da wani mutumin kirki yayi kokari shi ma ya zanna kirki sai kusanci ne ga mutumin kirkin sai amfanai ne. Allah ya ce ibn kasai ya ce yukhbiru ta'ala an abdihi wa rasulihi lut alaihi salam Allah ne ke bada labari labarin annabi ne da manzo ne annabi lut alaihi salam annahu hu ila qaumihi fakallabuhu cewa Allah ya aika annabi Lutu zuwa ga mutane ne suka karyata shi anajjahu Allah min bayni azhurihim sai Allah ya da shi a cikin su huwa wa ahluhu shi da iyalai ne illam ra'atuhu ta ce mata tai fa innaha halakat ma'aman halaka min qaumihi ita ta halaka tare da waɗanda suka halaka na mutane ne fa inna Allah ta'ala a ahlakahum bi anwa'in min al-uqubat Allah ya halaka su da nau'ukan azaba daban-daban kuma yadda za mu ji Allah ya halaka su da nau'ukan azaba fiye da nau'in azaba ɗaya. akwai mutanen da ake wa fiye da nau'in azaba ɗaya. akwai wanda ake wa azaba ɗaya kamar irin mutanen annabi Nuhu akwai wani aka wahe da azaba ɗaya kamar mutanen annabi Ludu da mutanen annabi Shu'aibu su ma mutane annabi lutun da muke karatu game da sai ya ce. an halaka su da hiye da nau'in azaba daya saboda aikin da suka yi na shirka ƙaryatar da manzanni da kuma alfasha da alfasha da suka aikatawa zaka Allah ce illa ajuzun fil gabirin zaka kamar yadda ibnu kasir ya faɗi Allah ya tsantsar da shi daga tsakanin su ka zan mai aikata kyakkyawan aiki Allah zai maka mafita ko da kana cikin masu aikata mummuna aiki kuma ya fi wahala ya kasance kana cikin masu aikata mummunan aiki ba ka iya hijira ba ka iya gudu ka basu ya kasance ba su yi tasiri a kanka ba domin asali idan kana aikata aikin kwarai wasu na aikata mugun aiki ka ka canza su to sai Allah ce kai hijira ka koma zuwa ga masu aikata aikin kwarai domin ka samu ɗan uwa masu taimakonka to in baka samu ba ka kasa fita hijira ka tsaya tare da su to zaman ka tare da su kai kana bauta ma Allah kai kana zama na kirki kai kana aikin kwarai in azaba Allah ta zo sai Allah ya tsarkar da kai ba zai halaka ka tare da su ba domin baka da iko ne in kana ikon fita ne ka kasa fita to lokacin azaba ke aukuwa a kanka da su gaba daya sai Allah ce sun madammar nan akharina sannan muka halakar da saura wa'inda ba su bi Allah ba shine sauran mutanen da ba annabi lutu ba kenan da shi da mutane ne ya imam shek muhammad al-amin shankiti a cikin adwaul bayan da yana ba da labarinsu sai yake cewa yake cewa huta ala yake cewar da Allah ya yi a cikin suwatun hud yake faja'alna aliyaha safilaha azaba ta farko da aka mutane annabi lo'u kenan sai aka sanya aliyaha aka sanya saman su ha ta kuma ƙasa wata aka jicce garin aka ɗauki garin aka jicce shi aka kife shi na ɗaya kenan wa an fauna alaiha tijaratan min sijilin mambud aka yi musu ruwan sama na na hijaratan na duwatsun min sijilin na soyayyen yunku mambudin wanda yake ɗaya biya ɗaya yana ta zuwa Allah ce matan inda rabbika wannan yunkun da aka jefa musu wanda ya zo da alama ne daga ubangijinka wata daga sama ana jin ruyin uku ne da sunan wanda zai kamawa ba? babu gudu in ka tsere dama wanda ya zo ba kai ya tsaye sabu ba naka yana nan zai jika da sunan ka yake kaga iya kan babban azaba kenan ta babu yadda za a aika tsira da farko an yi musu haka kuma an an kife kasa ta koma sama sai Allah ya ce yanzu wannan shine sai Allah ya ce wa ma hiya min adh-dhalimin bi ba'i irin wannan abin ba ne sai yake ga azzalumai ba duk wanda ya zalunci Allah ya sa inda zai kama shi don su an sa inda za a kama su ne domin Allah musu ba su gudu ne za ka sai kasance kowa da alama da suna ne ga abin da aka jeho sai shek Muhammad Aminu sai ce wa qawluhu ce wanda Allah ya yi wa ma hiya min adh-dhalimin bi ba'i so da Allah ya wannan abu ba ne sai kiga azzalumai ba muna iya kama su ba su koye muna fihi tahdidun azimun wannan akwai tsoratarwa mai girma liman ya'malu amala qaumi lutu ga wanda ka aiki irin aikin mutanen lutu me mutanen lutu suka yi al kufuri na kafirce ma Allah na farko sun iya da annabi lutu sun kidiya sai wa takzibi nabiyihim da ƙaryata annabinsu na biyu kenan wa fawahishihimul ma'rufa da kuma alfashassu wanda yake sananne ne walutan iz qala liqaumihi ata'tuna alfahishata ma sabaqakum biha min ahadin min alalamin a innakum lata'tuna alrijala wa taqra'una as-sabila wa ta'tuna fi nadikum almunkar Allah yace walutan iz qala liqaumihi da annabi lokacin da yace mutane ne ata'tuna alfahishata kuna zo ma wannan alfashatul wadi ma sabaqakum biha min ahadin min alalamin kafin su babu wanda ya taɓa irin wannan alfasha wannan alfasha ce mai muni ko da haka wasu mutane sun karyata annabawa wasu mutane sun karyata annabawa an yi musu nau'in azaba ɗaya amma su an yi musu nau'in azaba biyu an sako musu ruwan duwatsu daga sama sannan an kife kasan an maishe su an kife sama da an sai ƙasa gare su wata an kife su cikin ƙasa don shi malamai ke cewa wanda aka kama yana irin wannan aiki wasu ke za a jefe shi da duwatsu domin mutane annabi lutu su ma da duwatsu aka jefe wasu ke za a samu gini mafi girma a gari a takoshi bayan dukkaninsu sun yi ijimai dukkanin su sun yi ijima'i. akan cewa in an kama mutum yana aikin annabi ludu mutanen annabi ludu za a kashe shi ta yaya za a kashe shi ne su kai sabani shin za a kashe shi ne ta jifa da duwatsu ko za a kashe shi ne ta aza shi ga abu mafi girma gini mafi girma ko dutse mafi girma a gari a sako shi ya faɗo ko za a uh, tare mai kai ya kuma cewa za a kashe shi ne ta hanyar tare kai amma dukkanin sun yi ijima'i da ana kashe shi yanzu aka musu mutane a turai da suka casu musulmi ne kuma lalle lalle wannan aikin na annabi lutu bai da matsala su kamfen su kai kwata-kwata suke yawo mutane mutane aikin mutane annabi lutu bai da matsala bai dalilin ku suka ce duk cikin alkur'ani inda aka kawo shi ana kawo shi wasu mutane ne kari na annabi lutu babu inda aka hana wannan al'ummar su in gane babu inda aka hana wannan al'ummar su da ko ba su amfani da hadisi da su zai magana ba a rubuta hadisi ba sai bayan shekara ɗari uku na cikin ƙur'ani inda har a ɗan jarida ka hira da su ba ni yanzu wannan nake muku magana ina kallo ne suna magana kuma su musulmi ne wasu musulmi ne ƙungiyar su wanda sun yadda a irin wannan aiki saboda cikin Qur'ani babu inda akwai na ce wala taqrabu zina amma shi wannan aikin babu inda aka ce ma wannan al'umma kasu sai dai a ce wai wai al'ummar da suka gabata ne al'ummar da suka gabata ne ake bada labarin abin da suka yi to ne yasa ake kawo labarin al'ummar da suka gabata ba don wannan al'umma ta dauki izina ba a wannan al'umma akwai mai bauta gunkin ba'ala babu mai bauta amma aka kawo muna to kai suka ce yanzu bauta gunkin ba'ala babu matsala ba shi aka hana muna ba kawai laka da uzza ka hana bauta in mutum samu ba'ala yana iya bauta ai ana kawo kisoshin annabawa ne waɗanda suka wuce da nuna umma su ɗauki izna don shi su mutanen annabi nudu shi Allah ya yi ƙaci Allah ya tsoratar da wanda ya ji labarin su bai tsorata ba shi ne Muhammadu Aminu Shekki ke kawo ne ka ɗaya ji labarin azabar da aka yi musu idan kai kanka baka tsorata ba to Allah ya yi tahdidi ya yi tsoratarwa mai girma don shi Allah ya ce wa ma huwa wa ma hiya min az-zalimin bi ba'id wannan abin baya da nisa ga azzalumai sai Muhammad Amishi ya ce fihi tahdidun azimun a wannan akwai tsoratar suwa mai girma liman ya amalu amala qaumi lutin ga wanda ke aiki irin aikin mutanen annabi lutu min al-kufri na kafirta daga manzannansu wa na biyun da ƙaryata annabawansu wa mulma a marufa da alfashan da suke sananna sai ce wa qad wabbaka ta'ala Allah ya tozartar da Allah ya ja hankalin da Allah ya kunyantar da mallam ya ya'tadir bihim duk wanda bai lura da abin da aka yi musu ba walam ya'zar an yanzila bihi mithla ma nazala bihi duk wanda bai shiga kai kai ne ba kai abin da ya sauka ga mutane annabi ludu da abin da suka aikata na alfasha kai ya sauka ga rai to Allah ya taubihin shi ya walakantar da shi ya ta hankali ya ce ya baka haka ba ka qaulihi fi qaumi lutin kamar cewa yayi da yayi ga mutane annabi lutin tace ayat da za mu tashi wa innakum latamuruna alaihim wa innakum latamuruna alaihim musbihin hmm. wa bil afala ta'qilun to ji abin da Allah ya da su Allah ce wa innakum latamuruna alaihim muslimina ku mutanen maka kuna wuce mutanen annabi lutu fa da safe in za ku je sham wa bil layli kuna wuce su ba da daddare an fala ta'qiluna shin ba za ku hankalta ba to ku hankalta ku yi abin da suka kenan kagari ya za ka cewa wai ba wannan wannan al'umma ake ce mu wa innakum ku wannan al'umma latamuruna alaihim muslimina kuna wuce ƙarya annabi ludu ƙaryar sadum in za ku je sham kuna wuce ta da safe wabin kuna wuce ta da daddare na ce an fala ta haƙi luda ba za ku hankalta ba ku gane aikin da suke ba aikin ƙwarai ba ne ku gane mummunan aiki ne ku hannu da aikata shi ba na sai Allah ya ce ba ƙaunu da cewar da Allah ya cikin suratul furqan ta ce wala qad atun alal qaryatin lati umtirat matsarar sauri hakika fa sun zo su wannan al'umma suna wucewa ga al'ummar da aka wa mummunan ruwa aka yi musu ruwan duwatsu sai ce afalam ya kunu ya rauna ha shin ba su ganin abin da aka yi musu alkanu na yanzu na nishura ai duk wanda bai lura da abin da aka yi musu ba bai tsammani a tar da shi ranar tashi alƙiyama to akwai tahajjudin da ya wuce wannan Allah ce kuna wucewa da safi da rana shin ba hankali yace shin ba kun wuce ga alƙaryar da aka wa ruwan duwatsu ba shin ba ganin ta kai wanda duk bai kula da abin da aka yi musu ba sai wanda bai tsammani a tar shi ranar tashi alƙiyama haka Qur'ani ya ja hankali dukkan ja hankali ya yi hani dukkan hani da cikin mutanen annabi ba shi ba aiki da wanda ma bai hankali ba wanda ma ya wuri ya lura yawa a da irin azaba da Allah ya yi mutu baka sai Allah ya tafi su da yace wa innaha bi mu. nan gari ka duka na ga hanyar da ake cewa dan duni duk da hankalin mutane su hankalta da cewa irin wannan addinin da mutane annabi Lu'u suka yi to ba abin kwarai bane kuma su wa'azu su daina aikata iri zaka musulunci ya hana dukkan hani da aikata wannan aiki har annabi sai ya cewa idza minkum man ya'malu amra qawmin lut da kuka haɗu da wanda ke aikata irin aikin da annabi lut faqul fa'ila wal maf'ula bihi ku kashe wanda yayi da wanda aka wa dukkan su annabi sai a kashe su zaka mummuna aiki ne mugun aiki ne kada ya burge ka kai wannan aikin ko da namiji ko da mace annabi sai ya ce ko mace mace wadda yake matan mutum ta aure ne ce Allah ya la'ani duk wanda ke zo ma mace ta duburarta annabi sai ce yanzu matar ka ce an daura aure halal ɗinka ce amma in ka zo ta duburarta Allah ya la'ance ka to ina ga wanda ya zo ta dubura wanda ba halatta mai wanda ya zo ga wanda yake wanda yake namiji ne ma za ka dubu ina ayoyin da ina hadisan na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su irin wa'ancan masu irin wa'ancan magana dama su wanda ba su da hadisi ko ɗaya bane na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma cikin hadisai ta hadisai da yawa sun yi tadidi sun yi hali sun yi nuni sun tsoratar daga aikata daga aikata irin wannan aiki zaka Allah yake ce wa innakum latamuruna alaihim musbihin kuna wuce wa'annan mutanen kuna wuce wannan alƙayyar ta sadun da safe wa billahi haka nan da daddare afala taqilun shin ba za ku hankalta ba wa astu ku yin irin aikin su sai Allah barin wani Yunus أرسل إلى المرسلين إذا بحقيم فالتقم بحوت وهو إن يمكن ترى من المرسلين ga wani manzo nan gaba lalle annabin yana cikin Allah kifi a bakar mashun lokacin da ya kere sai ya yi fasahama sai aka yi ƙuri'a wa kana min al-mutabin sai kasance cikin waɗanda ƙuri'a ta faɗa ma ya zo ya kira mutane ya kira mutane ne ba su karɓa kiran da Allah da ya aiko shi zuwa gare su ba sai ya akala dashi Allah ya ce a baka ya ce a baka shine wanda ya tafi ba da permission ba shine yana cewa al-abdul abik yanzu in kana da bawa bawa ya fita ya tsere ya tafi ba tare da ya nemi izinin ka ba sai a ce mai abu ya saba zaka ce Allah ya ce nan inda shi annabi Yunus bawan Allah ne ke in abaka lokacin da fita ba da ni ba sai a cikin jirgin ko kayan na kuli ya ta ta ta ta akwai kuma da ba ba abin da ke kafa kinsa kuma musamman har cikin wannan kinsa ta shi Allah da ba a shari'a ba to Allah shi ya yi da da Allah su ba ba kai shari'ar da kai ba ta zama hujja a kanka akan su ai wa'in lalatattun mutane ne mun yi mun yi da su sun ika kaza zaka mu annan ƙauye ba su biyo ba da annabi Yunus ya kira su ya kira su suka fi karbawa sai annabi Yunus ya hushi da su don me don ba su bi Allah ba ina ganin yayi fushi ma Allah shi kuma Allah ya sashi yayi wani abu Allah ya bai ce ya tafi ba ba ganin annabi sallallahu alaihi wasallam yana kira mutane ne da basu ansa ba sai da Allah yake mai hijira ya hijira duk wahalar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sha sai da Allah yake mai hijira ya hijira haka Allah yake so kowa ya aikata to annabi Yunus alaihi salam domin Allah ya bar darasi gare mu zaka da ya kira ya kira ba su tafi ba Allah bai ce ba su bi ba Allah bai ce ya tafi ba sai kama hanya ya tafi sai Allah ya ce iz abaka lokacin da ya tafi ba tare da izinin mu ba ilal fulkil mashhun sai ya fada cikin wani jirgin ruwa da ya ɗauki kaya da yawa ba ka da ya ɗauki kaya da yawa yana tafiya cikin jirgin ruwa sai ya fara tangal-tangal aka tabbatar da cewa dole sai an ɗauki ɗaya daga cikinsu akwai asar da suka zo duka su ba inganta ingantattu masu nuna cewa a garin ko dai kaya suka yi ma jirgin yawa mutane suka yi mai yawa da sai an ɗauki ɗaya an jefa cikin ruwa ko kuma al'adar garin ta gudana wannan ya zo daga da yawa da sun magabata sun salaf cewa al'adar garin ta gudana cewa duk in jirgi ya yi haka to cikin nan akwai wanda bai da gaskiya za ka za a ɗaya shi sai a jefa shi cikin ruwa za ka su sun sa annabi yunus duk da ba su bi shi ba amma su san mutumin kirki ne za ka suka suka ce ban da shi a koya za ka koya ba ta faɗa ba kowa ba aka haɗa da shi ta faɗa mai suka ce a ba su yarda da shi ba aka koma na shi ta faɗa mai suka ce ba su yadda ba aka koma ta uku ta fada mai suka ce lokacin ce shi a bari ya fada kun ga yanzu cikin jirgin a wanda ya daraja ce da girma ne Sun gina cikin mutane ka kibiya Allah ko ni girman ka ya Allah ta fiye ya kama ka Allah ya kan yi haka sai ya kama na kwarai ya ba wanda ba na kwarai ba kai ka fi salaha domin ne domin kai ka fi sanin Allah wanda ya fi sanin Allah in ya saba mai to Allah ya ta kama shi da yawa ya nisa annabi من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين ya kuma ta annabi duk wanda ya zo da aza a dafa alfahisha bayyana na ku ki biyu da aini a to ku da kusa ga wahayi ku da qur'ani ka sauka cikin cikin cikin ku kada ai ku yi haka shi na can nesa in yayi shi karanta mai aka yi jiya za ka sai ai mai azaba guda amma ku da gaba gare ku aka sauka cikin mayafin ku aka sauka da wannan wahayi to wanda ta yi to azaba nan ki biyu aka yi mata don shi sai Allah ya kama na kwarai wata ran Allah na kama na kwarai ma sai ya sa mugu sai ya azartar da shi shi an na kwarai shi Allah ka so amma abin da yake cewa yanzu kai ka yi haka in su wani su wani sun yi kai da aka za ka yi haka ko a ko a adam haka ne za ka fi jin haushin a ce da ƙaninka an ka haɗa aka cuce ka in ka tashi faɗi za ka tashi faɗi haka nan da na kusa da kai yaron ka na kusa wanda shekara da shekaru shi a kusa da kai da shi aka haɗa aka yi ma to ka fi jin haushi ne akan na nesa da suka zo don shi da aka je yatsun uhudu da sahabbai annabi ya ce kakku sauko suka sauko sai Allah ya haɗa su da masu bautar gumaka yanzu da sahabbai da annabi yake ce kakku sauko suka sauko da su mushirkan makka da suka azabta da su wata kusa ga Allah sahabbai suka fi kusa ga Allah abu ne guda an ce kakku sauko suka sauko to amma sai ga cewa ku da kun ga kun fahimta ku ake ba umuni ku ku ke fahimta to bai da ku da su yanzu kun saba bai a bakku da su a gani ina fata mun fahimta ko sai kasance cewa doka izami zaka yanzu cikin jirgin ruwan nan su sauran ba su kai daraja ko kusa ba ta annabi Yunus amma shi annabi yunus tun da shi a kusa ga Allah aka umurce shi ya kiya sai Allah ta shi koyi a ta fada mu aya ta su ma amma kula da su su ba amma magana su kai aka magana kai kai abin da ba daidai ba shine sai Allah ya ce fasahama sai yayi kuri'a fa kana al-muthawina sai kasance cikin wanda kuri'a ta fada ma Allah ya ce falsa qamarul hutu sai a kifi babban kifi cikin ruwa sai ya haɗe shi wa huwa mulim yana abin zargi ga ubangiji ne Allah ya ce ma eh, Allah ya ce ma kifi ya zo ya haɗe shi amma kada ya cutar da shi amma kada ya taune shi sai kasance cikin cikin cikin kifi kuma yana mai abin zargi Allah yana zargi ne don mi ka tafi ba tare da ni nice ka tafi ba don mi ka bar waɗancan mutanen ba tare da ni nice ka basu ba sai Allah ya ce falaula annahu falaula annahu kana min al-musabbihin lalabitha fi batnihi ila yawmi yub'athun sai ce falaula annahu kana minal musabbihina da ba ya kasance cikin masu tasbihi ba suna ambaton Allah wani tasbihi ne in cikin suratul anbiya wannan kissa ta wuce mu Allah ce wazannuni izhaba mughadiban izhaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alayhi فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين تعالى جاء هنا ولأنبتوني يلي ولولا أنه كان من المسبين ألا يتي وظنون إذ ذهب مغاضبا لكما ما أبو تيبي شيني النبي لوكتين ديكتفينا هشي fa banna allan na kajira alaihi sai ya tsammani da shi ba za mu kama shi ba tunda shi yanzu fushi ne da wani ba su bi Allah ba sai ya tsammani shi bai komai ba fa banna allan na kajira alaihi banada fi zulumati sai ya kira cikin tsananin cikin bukwai duhun dare duhun cikin kihi duhun gulbi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin kace la ilaha illa anta ba wanda ya kintinta abota amma da gaskiya sai kai subhanaka tsarki ya tabbatar ma wannan dama ya sa bai In ni kuntu min az zalimin Allah na kasance cikin azzalumai na zalunci kaina da libban mutane ba kai kashe in tafi ba wata sai ya gane laifin da yayi haka ake so in Allah ya jarace ka sai ka bincika wani laifi ne nayi wani kuskure ne nayi ni shine Allah ne yace falawla annahu kana min al-musabbihin da ba ya kasance tunda kana nan kafin ya shiga cikin cikin kifin ne dama yana su tasbihi yake subhanallahi yake kira yana ta ambaton Allah don shirye shiga cikin cikin kifi sai mala'iku suka ce ma Allah muna jin tasbihi ana yi mun san muryar amma ba mu gane waka tasbihin ba kuma ba mu saba jin tasbihi yana fitowa ba sai Allah ce ba ku gane muryar wa ba ce suka ce ba mu gane ba yace annabi Yunus ne suka ce ya Allah ba za ka fitar da shi ba ya Allah ya fitar da shi ya Allah ya yi don haka sai kissa ta koya cewa in kana ambaton Allah in kana biya Allah lokacin da kake cikin yalwa idan ka shiga cikin tsanani ka kira Allah sai mala'iku su ce ya Allah ga wata murya da mun saba ji tana kiranta ya Allah ga wani ya saba addu'a yana cikin yalwa ya shiga cikin tsanani Allah ka kama ka tisai sai Allah ya kafi addu'an mala'iku ya fidda kai domin in ka shiga cikin tsanani ɗaya eh, in sai ka san sai ka shiga cikin tsanani kake kake kiran Allah to ka shiga uku domin kowa shi da tsananin yana cewa wayo Allah amma wayo Allah tana magani ne Allah ya bamu labarin Fir'auna yake wajawazna bi bani Isra'ila al-bahra yake fa'atu ala qaumin fajawazna bi bani Isra'ila al-bahra wa atba'ahum Fir'aun wa junuduhu baghyan wa adwa hatta idha adrakahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amana bihi bani Isra'il wa ana min al-muslimin sai Allah ya ce al'ana su fir'auna yanzu aka musulunta saboda mai saboda canza an ana kad asaita qablu can baya ka kasance cikin masu Allah zaka bai yiwa kaga addu'a ɗaya suka yi amantu annahu la ilaha illa allazi amana bihi banu isra'il shi ma wanda ne ce la ilaha illa anta kowa tauhidi kai <laughs> kowa ya ga babu baka ba sai kowa da Allah don haka shi ba sai kowa ga Allah Fir'auna amma abinda Allah yake mai Allah ba cewa baka kai ba kamar da ake ba mu labarin nan a ce yake laka ba laka yake ba la ilaha illa allazi amana bihi wa nusa kuma Allah ya tabbatar da addu'ar da ya tayi amma kowa matsala al'ana ne yanzu ne addu'ar da kai sai bayan ka ga halaka bayan ka shiga musiba shi kuma annabi Yunus ya shiga yana tasbihi walaula annahu kana min al-musabbihina ba don kana fi'lu madin ya kasance a can da yana tasbihi ba to da lalabi bi tafi batsanihi ila yawm yub'athu da ya tsaya cikin cikin kifin nan sai da a tashi a kiyama don shi annabi sai ya hada wa'annan kisoshin guda biyu sai ya ce sa'araf ila Allah sirra kha'i ya'rifuka fi shidda ne misalin Allah kin kina cikin yalwa da jin daɗi in ka shiga tsanani sai Allah ya nuna ma sani za ka lokacin da ake zamne lafiya ya kasance kana sallah biyar cikin lokaci ya kasance zuciyarka tana ga Allah ya kasance kana karatun Qur'ani kana azumi kana yin abin da aka ce in ka shiga tsanani ta roki Allah sai Allah ya ce dama mala'iku ce Allah ga can ya saba mun laili dama yanzu kuma mun ji shi da wata moya da babu dadi ya Allah ka an sami abin da ke roƙo ba za ka zama sai ka shiga cikin tsanani da sannan ka Allah wannan zo haka mushrikai kai haka wanda ba musulmi kai ba saboda haka ni ya kamata ya kamata wanda ya nuna mana ta'arraf ila Allah fi rasa'i ya'rifuka fi shidda lokacin da kake cikin kuɗi kake cikin yalwa kake cikin samartaka kake cikin ƙarfi sai ka nuna sanin Allah lokacin ka nemi sanin Allah ka yi na bari bari na yi na yi bari na bari ba sai ka tsoho ba ka iyawa in ba ka iyawa to dama dama ai lokacin da kake da ƙarfi aka ce ka bari akwai wanda ba zai bi Allah ba sai ya tsoho ya dawo yana kiran sallah ya yi ta shi ma ya ta lahani ya ta sako wajen kiran sallah lokacin da aka iya gabata zai koyi kiran sallar nan bai koyi kiran sallar nan haka mata lokacin da aka kai ki kina amarya tashi da mijinki ku dinga sallar dare ku tashi ku dinga bauta ma Allah lokacin kun ga da mijinki ya bata miki rai gidan aure yayi miki babu dadi inda ki saba sallah lokacin da kina amarya ko ma nan ki tabbata sallah shine ta'aruf ila Allah sai wa kha ya arifuka fi shidda sai Allah mala'iku su gane mu su ji kina rana ba amma ba sai kullum fina-finai ake kallo kullum kiɗi ka tashi sai abin da ta kira malamai shi abdu'a sai ki yi ta zuwa ba ta yi wannan lokaci amma ta ake cin koyo tun daga lokacin da kike cikin yalwa zaka wannan wa'azi ne gare mu dun mu duka duk yanzu muna cikin yalwa duk yanzu muna cikin karfi duk yanzu muna cikin rayuwa duk yanzu muna cikin iyayi kin je kamata mu yi in mun kai lokacin da baya amfani in mun kai lokacin da dole ta samu ka yi to wannan kuma sai kasance bai muna amfani ba don shi Allah Allah ya ce falaula annahu kana min al-musabbihin ba don annabi Yunus ya kasance cikin masu tasbihi ka ya shiga cikin cikin kifi ba la labisa fi batnihi ila yawm yub'athun ya ya tsaya cikin cikin kifi har lokacin da za a tashi a tashin kiyama amma saboda ya kasance cikin masu ambaton Allah ta Allah ce fa nabaznahu fa nabaznahu bil wa huwa saqim wa anbatna alayhi shajaratan min yaqtin in sai Allah ce fa nabaznahu bil awai sai muka jefo shi a tudu sai aka sa kifi ya je ganga sai ya fitar da shi ya amaye shi amma ko da ya fito wa huwa saqim yana mara lafiya saboda mutum ya shiga cikin ciki ka Allah dai ne da ya sa zai rayu domin ya zama wa'azi amma kifi ba zai haɗe da wasu malaman tafsiri sun ce kwana uku yayi wasu malamai sun ce daga juma'a zuwa juma'a sati ɗaya ke nan yayi wasu malamai sun ce ya haɗe shi da safe ya fi da shi da yamma amma ko da minti goma ka yi cikin cikin kifi ba ka shaida ai ka sa akwai matsala hakan ba za ka rayu ba za ka sai Allah ya fi da shi amma ko da ya fito sai Allah ya sa ya da lafiya sai Allah ya ce wa ambatna alaihi shajaratan min yaqin sai muka fi sammai da wata bishiya ta kabewa ta kabushi ta duk wani abu wanda yake yaɗo a ƙasa wanda ba icce yake yi ba kamar su kabewa kamar su tumatir duk abin da ba yaɗo yake ba shi ake ce mai yaksin yaƙin mafi yawa ana fasara da kabewa kuma annabi sallallahu alaihi yana son ta a wannan teburin a yi wata ɗaya ba yanzu ko kuma iyaka wata ɗaya muka karanta da ku a cikin littafin ash-shama'il cewa annabi sassa yana son ta an kawo mai abinci da kaji da busasshen nama da kabewa annabi kasance ya tabbakul kasata yana biyar gefe-gefen shi tirin da aka aza abinci yana ɗaukar kabewa yana ci yana barin busasshen nama amma yana cin kabewa yana cin kabushi har wannan yasa sahabin yake daga nan nima ni fara son kabewa idan ni ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana son to ita Allah ya fi san mai domin ya ci yayi magani da ita akan yan fito yana mai rashin lafiya sai Allah ya fi san mai ita kuma bishiya ce wadda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana so don haka cikin wannan kissa akwai wa'azi da yawa cikin babba shine abinda Allah ya ce kai ba wanda zaka ga shi ya fi dacewa ba da shi annabi Yunus ya ga shi annabi Yunus Allah ne yawa kushi ba cewa an kira ku zuwa ga Allah annabi Yunus bai kira ku zuwa ga su bauta mai ba annabi Yunus bai kira su zuwa ga shi abin da yake su ba zuwa ga abin da Allah ya aiko shi da shi amma matsala kawai yayi saurin kushi da su ya ga cewa ba Allah ba sai ya tafi bai samu izin ya tafi ba don haka sai ya fada cikin wannan damuwa kun ga annabi Nuhu ma yawa mutane na yi ah, addu'a amma shi sai aka ce mai lan yu'mina min ka illa man ad'amana amana sai Allah ya ga mai imani shi kuma ba a gaya mai ba ashe Allah yana nufin za su imani ne sai kasance hakuri ne da yayi da su ya ga cewa ya kamata su yi amfani da wannan hakurin su imani da ba su yi ba sai kawai ya kama hanya ya tafi shi kuma sai Allah ya yi mai haka haka wannan shine darasi na farko mai girma darasi na biyu shine ka saba da bautar Allah tana cikin yalwa in ka shiga cikin tsanani sai Allah ya diba maka sai Allah ya kawo maka agaji darasi na uku Allah yana iya kama mutumin kirki ya bar wanda ba mutumin kirki ba in mutumin kirki yi ba daidai ba na ba ku wannan misali na ba ku misalin uh, lokacin yakin uhudu za ka kakka yi mamakin wane da ya fi ni zuwa masallaci wane ya fi ni amma Allah ya kama shi ni Allah ya ce alif lam a hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanuna don shi bahaushe ya ce kaddara musulmi ta kace in ta cika ne ta Za ka shi musulmi shi ake sauko ma waɗannan abubuwan wanda ya imani sai su karkare zunuban shi sai ya kasance ya tashi a lahira bai da zunubin komai shi kuma kafiri da munafuki ana barin sai a yi musu bugu guda burrar da aka buge su sun faɗi sun faɗi kenan ba su koma jin dama har abada yanzu shi mumini ana samun mai bala'i da kasance ya shiga wannan bala'i ya fita ya shiga wannan bala'i ya fita ya shiga wannan bala'i ya fita ne hikima ana kakkare mai zunubi jaza'in aikin da ya yi kuma ana so ya koma ga Allah wani lokaci abin da sa ka fi kuma mutum bala'i ina ma abubuwa guda biyu ne wani lokaci ya yi zunubi ne sai Allah yana so ne da rahama sai Allah ya sa wani bala'i ya same sai zunubin ya karkare wani lokaci wani babbar daraja ake so ya kai sai zan aiki ne da kai wannan darajar ba kuma ya tace so ya kai sai a sako mai bala'i sai ya same shi ya kasance ya kakare mai ya kai wannan darajar. da haka aka fassara wahalar da al-Husayn bin Ali bin Abi Talib sha a Karbala manya-manyan sahabbai irin su Abubakar da irin su Umar sun yi jihadi da irin su baban shi Sayyidina Ali sun yi jihadi sun wahala an sare su sun bada da dukiyarsu sun wahala sun azabtu a rayuwa yake su ne shugaban mutanen aljanna shugaban mazajen aljanna shi kuma Allah yana so ya kai shi shugaban matakan aljanna amma kasance shi bai taba yaki tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi bai taɓa shan wata wahala ko kaɗan tare da annabi sallallahu ba ko da annabi ya rasu yana ɗan ƙaramin yaro Allah yana so ya ɗauke shi ya kai shi daraja irin ta su mahaifin shi sayyidina Ali bin Abi Talib daraja irin ta sayyidina Uthman daraja irin ta sayyidina Umar daraja irin ta sayyidina Abubakar da Allah ya ɗauke shi da Karbala zaka a Karbala ya sha wahala aka kashe shi wannan wahala sai da Allah ya daga daraja tai daga daraja ta aljanna sai kasance lalle ya zama ɗaya daga cikin shugaban matasan aljanna kamar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi zaka abubuwa guda biyu ne suke sa a jarabci mutum akwai kukurin zunubi ne amma jarabta wanda Allah yake so yake jarabta In inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum in Allah ya so mutane sai ya jarabce su wanda ya yarda a rubuta mai ya yarda wanda ya fushi a nuna mai a rubuta ya fushi zaka ko kana cikin bauta Allah aka jarabce ka to jaraba ta ta dauka darajar ka ko dai akai ka wani mataki da ba kai ba ko kuma a kare maka a kare maka zunubanka Allah ya ba mu ikon cin jarabawa Allah ya jare baye mu da abin da muka iya doka Allah ya sa duk jarabar da za a yi mana abin da muka iya doka ta domin wani za a jarabci shi ka doka kuma ya kasance daga nan yayi sanadiyar yayi sanadiyar faduwa tai anan za mu tashi za mu tsaya insha Allah gobe za mu tashi cikin kisar da aka aike shi ya koma da inda waɗannan mutanen da Allah ya ce koma inda suke kuma za mu ji abin da ya faru abin da muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah shafe cikin zukatan mu shafe cikin littafan mu sai tambayoyi idan za mu yi ansawa kafin a zo karanta tambayoyi akwai tunatar so akan tallafin marayu wanda za mu fara ansa nawa ga wata goma gobe insha Allah naka gobe kowa ya zo da tallafin shi na marayu gobe za mu fara ansa tallafin marayu da yadda Allah waccan shekarar an tara kuɗi masu yawa kuma sun yi amfani mai yawa wasu mutane sun sai muna teloli mun ba da teloli celoli ga marayu yanzu haka celoli da yawa muka ba marayu duk cikin wannan tallafin na asusu don mun ga mu tallafa musu da abin da za su riƙe kansu ya fi da abinci da ake ci a can bayan muna ba da abinci muna su kuɗi za mu musu tallafin sallah duk abin da yake ragewa ne sai a samu su bayan Allah sun koma tallafawa an sai musu an sai musu celoli Shin wanda suka fara tallafawa na farko a fara da siraji kure shi ya fara ce mana teloli muka muka ba waɗannan marayun muka koya musu ɗinki da kuɗin da ake tarawa nan wato kuɗin da aka tara nan da aka tara su muka rabe ma marayu bayan mun rabe ma marayu ana sa a account ba a TV haka bayan sallah sai a sa tafsiri bayan an ga an gama sallah sai wani yana kallon tafsiri sai ya gani daga an ce tallafin marayu sai ya turo naira ɗari naira dubu naira dubu goma dubu ɗari sai aka dinga siyo tallafi sai ya taru to muka ga da mu tsaya mu jira wani ramadana bari mu yi amfani da kuɗin ga marayu tunda akwai su da yawa to ga azumi mun yi ba su tallafin kuɗi da abinci da tufafin sallah sai muka ga yanzu bari a sai teloli sai shi alai siraji kure sai mana teloli ya sai teloli sai muka sa waɗannan kuɗin muka yi amfani da su waɗannan marayun suka yi koyon tela muka biya masu koyar da tela su ma muka sai musu kayan koyon tela su ma muka ba su kuɗin zirga-zirga muka ba su kudin abinci ciki kuma za mu ga marayu da gidansu akwai marayu da yawa su wata biyu zuwa uku suna koyon ɗinkin tela sun iya sai muka zo yaye su muka zo yaye su sai muka yi bidiyo muka nuna mu jama'a ga kuɗin da kuka tara da bayan Allah mutane na gani sai suka dinga sayan teloli su ma sai akwai mutum guda da ya sai mana tela hamsin ya ce a ba marayu za ka sai aka ci gaba da amfani da kuɗin nan bayan azumi suna shigowa naira ɗari ɗari biyu ɗari uku suka ƙare wasu suka turo tela goma suka ƙare wasu suka turo injinoman niƙa wasu suka turo kaza shi ma alhaji siraji ya ƙara sayan wasu teloli ya ta ƙara ƙarawa duk aka tara baban marayu suna suna ta inci amma mun ce suwa mutane incin sallah mai arha aka muka yi da su na karshe-karshen nan mun ce ku ji tsoron Allah duk ɗinkin da aka yi dubu biyu da ɗari biyar ko shi dubu biyu da ɗari hudu da hamsin a cikin su rediyo haka muka yi da aka muka yi da su ɓarar su rediyo su dinga rage eh, ko mara hasan ko su dinga rage yara hamsin hamsin to sun kusa mu ce su yi kyauta ko kuma suna su maraju ne suna amma su kyauta su fita daga in dai masu ƙara musu su rage su rage kada ai sun yi kokari za ka su ai masu neman tallafi ne to ko bani da gobe za mu fara neman wannan tallafin na marayu kuma mu ci gaba insha Allah kuma mu ci gaba da hadawa abinda ya samu kuma ayi haka muna fata ya kai mu bayan sallah a ci gaba da yin abubuwan wa marayu Allah ya sarajo Allah ya saka maka da alkhairi ya kara musu ka albarka kana kokari kuma duk wanda ya basuwa da wanda ya bada hamsin da wanda ya bada goma da wanda ya bada duk da kai ka fara muna fatan lada ta koma gare ka kuma ka samu ladar ka kuma ka su samu ladar su sai akwai tambayoyin da muke alhamdulillah zaka da Allah gobe kowa ya ji da shi Allah eh shirin kwarai na kwarai don Allah saboda Allah ka zo da miyar ga abin da ka kawo marayu wannan shekarar kuma kaga wannan sadaka ta fi ƙarfi don shi mu muke ji muke fitowa ga TV ga social media muke cewa ana saboda me saboda ku kuka bada kuɗin ba ya kuka yi ba a san wanda ya bada kuɗin ba mu yanzu yan sako ne da kuma jama'a ga tallafi za mu ba marayu na wasu bayan Allah saboda dalilai biyu su wanda suka bai kasu kaɗin muna ta ba mulla yana samun farin riga ya dai haka ya haka sai su riga kudin ku a basuwa sannan shi ma wani ya gani ya ce a shi ana basuwa shi ma ya bai wa'anda suka bai su ba a ganin su babu wanda ya san ko suwa za ka ba mu maganar riya gare su wata kai da za ka kawo babu wanda ya san ka kila ma za a je da hulla ka saka ko ana duk yadda ake a ce a kama wanda ya kawo ba a san wanda ya kawo ba sai da ka babu maganar ya kai gare ka amma za mu sallata sai wani ya kawo sai kasance ka samu lada ka kuma ka samu lada ta insha Allah Hmm? eh ko ko duk marayin da muke ba babu wanda muka nuna babu wanda muke nuna hotonsu sai dai a nuna duhun mutane a ce ga sunan su a nuna abin da za a ba su amma dai ba mu yadda a nuna hotonsu cewa ga su ana ba su ba mu haka ne amma dai ana nuna duhun mutane a gansu a ce ga su ga duhun mutane da za a baiwa a yi bushi bushi yadda ba za a gane komai ba sannan abubuwan da za a ba su kowa ya gani cewa an ba su jawabin da za a yi kowa ya jira hmm. na ana iya eh, duk gobe za a yi gobe za a kawo da komai gobe za a saki insha Allah to alhamdulillah Allah ya saka bada da alkhairi ba mu ikon amfani da abin da muka saurara na farko mai tambaya ta farko ke cewa assalamu alaikum malam tambaya ta ita ce akwai mai account din da tafsiri nan gobe gobe za a ji shi karanta mana shi Masha Allah, triple zero, ok, <laughs> triple zero, zero guda uku, 15H, 24HH, triple zero ko? Triple zero, sai mai? 15H, 24HH, ja'iz ba. Wanda yake cewa, Assalamu alaikum, malar tambaya ta ita ce, wanda yake tukin mota ce sana'arsa yana zuwa Legas. ya zai da azumi an ce ga mai tafiya ya aji azumi Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen ya ce duk wanda shi sana'a ta sana'a tafiya ce sana'a kai sana'a tafiya ce sai Allah ya ce faman kana minkum mariban aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhra ya zai azumi Ya ce idan ana azumi lokacin zafi zai aje ya ranka shi lokacin sanyi sai ka tarkiwa samu saukin da ake so ya samu za ka sana'a kai sana'ar tafiya ce shi sana'a kai tukin mota zuwa lagos nan yake samun abinci ne kuma duk shekara haka yake daga sokoto zuwa lagos daga sokoto zuwa kano shi kuma misalin sami ya ce to lokacin azumi in lokacin zafi ne sai ya aji in lokacin sanyi ya zo sai ya ranka ba a cewa mai azumi shi har abada mai azumi yana azumi amma dai a yamun ukar shi sai ya kasance sun kasance lokacin sanyi lokacin da azumi ke mai sauki sai kasance ya samu yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra yasa aka fahimci cewa sauki Allah yake so game da lamarin azumin don shi ke cewa mai tafiya da mara lafiya su aje sauranka a wasu kwanuka na daban wallahu ta'ala wanda yake cewa assalamu alaikum Allah ya kara wa malam lafiya don Allah malam menene hukuncin bayyana bismillah a cikin sallah bayyana bismillah cikin sallah halas ne ya zo a wasu rayoyi annabi sallallahu da abubakar da umar ba su bayyana bismillahir rahmanir rahim kuma ya zo da wata rayoyi annabi sallallahu yana karanta bismillahir rahmanir rahim kuma yana bayyana ta abin da ya fi zama daidai watan a bayyana watan ka a bayyana sannan ga waɗanda ke ɗaukacewa cewa sura ce a cikin fatiha kuma mazhabar shafi'iyya su inda suke dole ne sai an bayyana zaka yanzu in ka je duk garuruwan da suke kasan mazhabar shafi'iyya in za ka karanta fatiha ka tun karanta bismillah a bayyane karanta bismillah a bayyane daidai ne ya inganta ga hadisin abu hurairah annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta bismillah a bayyane wallahu ta'ala Allah ke cewa assalamu alaikum mala idan mace tana sallah a ɗakinta za ta iya bayyana karatu eh idan mace tana sallah a ɗakin ta za ta iya bayyana karatu babu mai jin ta wai mace tana bayyana karatu sai dai ba yadda namiji ke bayyanawa ba amma tana bayyana karatu sai a kuji na farko babu wani nasi da ya zo cewa mace ba ta bayyana karatu malaman da ke cewa mace ba ta bayyana karatu Allah ya saka musu da alkhairi abinda suke cewa saboda kada a ji murya murya ta ba al'aura ce ba abinda al'aura ta karya murya ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقل قولا معروفا abinda a illa ne ta karya murya lushi mai halar yace bai ce wal kalamu biha ba sai ce wal talazzubi bi kalamiha sai magana da za ta jawo hankalin mutane malaman cewa suka yi abin da ya kamata su sauta murya duk malamai sun ce bai kamata ta buɗe murya kamar namiji ba bai kamata ta buɗe murya kamar namiji ba ta sassauta muryarta to amma masu cewa gaba ɗaya ba ta karatu don gudun kada wasu maza su ji muryarta to yanzu irin matanmu da ta yi shiga rediyo ta shiga university ta yi presentation ta duk ta yi ta gaba sai ta zo daga ta zo kasuwa ta yi tsayayya ta yi free call duk sai ta gaba ta zo daga ita sai mijin ta ce wacce ta so ta iya kana abu da kan mijina ya ji waya ta iya kana abu da <laughs> ya kana abu da ki ji waya ki ki buɗe waya ke karatu da haka tana karatu bayyane sai dai ba ta bayyanawa kamar yadda namiji ke bayyanawa wallahu ta'ala wanda yake cewa assalamu alaikum da Allah mala idan mutum ya bi masu sallar tarawih raka 22 ya kamata ya bi liman har karshe ko kuma yana iya fita bayan raka'a ta takwas sai cika ukun a tsakiyar dare abinda muke ba da shawarar ga masu sallar dare su takaita zuwa raka'a goma sha ɗaya na farko saboda annabi sallallahu alaihi azumi bai taɓa wuce raka'a goma sha ɗaya ba sai su tsaya su raka'a goma sha ɗaya su tsawaita su su kyautata su wannan yafi aka samu masu fiye da raka'a goma sha ɗaya fa ba haramun bane a yi fiye da raka'a goma sha ɗaya ibn taymiya rahmatullahi ne na cewa man banna anna li salati al-layli haddan faqad akhta duk wanda yayi tsammanin sallar dai tana da iyaka yayi kuskure saboda annabi ya ce salatin layli masna masna sallar dai raka'a biyu ake yi sai ce dan ɗayan ku ya ji tsoron alfijiri ya tashi ya yi wuturi zaka muna ra'ayin mafi yawan malamai da ke gani yana halatta a yi fiye da goma sha ɗaya amma muna cewa a yi sha ɗaya shi ya fi don su annabi ya yi cikin azumi sai a kyautata su bin ba a alaihi yana cewa wanda ya tsara raka a goma sha ɗaya yana da lada biyu lada ya yi kiyamun lele ko lada ya yi koyi da sunna annabi sallallahu alaihi wa sallam amma in ka bi wanda yake yin fiye da goma sha ɗaya ko ka bi shi a cikakka don akan haka annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fassara man kama ma'al imani har tan sarrafa kutiba mu qiyamul laila wato mutane suna jin wa'azi kuma suna aiki da wa'azi sosai ba ka gane haka sai in Allah ya jarabe ka kana cikin masu wa'azi ne duk abin da ya taso aka fara wa'azi a kai wala za ka ga mutane su fara sun yi aiki da shi sai dai mai wa'azi ka kyautata niyyarka ya zan don Allah kake kakkada ni yanzu jiya ko shi kan yana baku labari da layyatan da malamai suka ta wa'azi sai jama'a suka bari akwai wannan na ka ai sallah tare da ni in liman ya zo shafa'i da wutu ai shafa'i da wutu tare da shi masallacin biyu yake sallar tarawih na yi mamaki gaba ɗayansu sai ka ga a yi sallah a gaba babu mutum ɗaya da ya juya sai an sallah ne mu na ɗaya daga cikin masallacin ran da za a fara ya yi wannan bayani jiya limanin masallacin shi ma sai da yi wannan magana jiya ina masallacin mutum guda mutum guda ya juya ya gida ya mutu kuma kun san mutum guda wanda jiya ya fara sallawo ne bai ji wa'azukan da aka yi a baya ba shi kaɗai tak kuma masallaci ne wanda ya cika cike ya cika waje har limamin ma ya yi wa'azi da jin daɗin cewa jama'a sun abin nan ni abin ya ban mamaki fanka a masallacin sai za ana aji fanka biyu waje sai aka aje guda sai zai inda nake babu fanka ina jiran wanda zai tashi ta yi tuni sai in koma kai shekara yake kaga uwa azabi za a zai kai da mutu hasa yawa ya zuba ki da wa shi ɗaya ce kaga duk kai ne wala aka shi ɗaya ce jiya saboda ina zai ya kawo wani ya ce a yi hudu a yi rabi ya ce zai zai ya intuwa sai ya sauri kowa inda yake waka ni ta jira kowa bai tashi ba aka kare wuce wala aka shi ɗaya zai ce kai ne ka ce wa'azi a tsaya a tsaya ka kasa samu inda wata zai to mutane na sauraron wa'azi to su suke sauraron wa'azi an ce musu da abin da yake zama daidai aka yi yau aka yi gobe sai ka ga sun bi wannan abin da ɗaya daga cikin abin da komai karanta ne abin sallar ta yawo duk masallatan guda biyu da nake sallah sai a tashi har sai an gama yi sannan ka ga mutum ya tashi ya tafi amma da ana kawo wasu ga mutane na tafi tara tafi tara ban liman da yan ƙaya mutane kuma shaidan ne ke sa haka sai kowa ya ke tashi ƙarshen dare sai ya tashi gobe sai ka mutum ya kasa ya wuce amma yanzu wanda ya samu tashi kashin dare ko zai yi raka abin masu tsawo ko kuma ya yi ta karatun alkur'ani ko ya ci istighfari ta dai an rubuta samun neman kan imami hasan sarafa ci wala hukiya mu laila bismillah wayannan guda biyu na farko neman addu'a ne yake cewa da Allah yana neman addu'a Allah ya bashi ilimin zamani da na addini Allah ya ba mu duka wannan kuma mace take take cewa da Allah tana neman addu'a har ta aiko da nera dubu a yi mata addu'a tana fama da naƙuda Allah ya saukar da ita Allah ya saukar da ita lafiya kuma Allah ya sa mu abin da za ta wa albarka kaga kuma mun buɗa da kuɗinta a cikin asusun marayu za ka muna